وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بكيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الحميد sha hudu ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da 30 da watan julai shekara ta 2015 miladiya za mu ci gaba da wannan daura الدورة العلمية أشكوان لدى من البركة وطن المنظومة البيتونية إذن با من تابا جيا من تتونا أكان حديث الصحيح ده حديث الحسن عند ممكن بيان مراتب حديث الصحيح معنى مرتبه من حديث إذن تجيه da kuma wuraren da idan mutum na neman hadisi ingantacce zai je ya nema sannan mun ka yi bayani akan mutum na farko wanda ya fara hada hadisai ingantattu a cikin littafi guda kafin shine ne bin ismail al bukhari inda mun kai bayani jami'ukan da ya sa imamul bukhari ya rubuta wannan littafi nasa sannan da suna da ya sama wannan littafi wanda mafi yawan mutane ba su san wannan suna ba sannan da hadisan da imam buhari ya rubuta a wannan littafi da kuma daga ina ya kira ta waɗannan hadisai sannan bayan mun kare mun ka tattauna akan almajirinsa imamu muslim wanda shi ne na biyu wanda ya rubuta littafi wajen kushe hadisai ingantattu wanda mun kai bayanai akan cewa sahih bukhari asah ne sahih muslim mun ka bada misalai sannan bayan haka mun ka yi bayanai akan cewa akwai malaman da sun kai buri ko sun su rubuta littattafai su kawo hadisai ingantattu kawai amma Allah ba ta'ala bai cika musu burin saboda haka sun rubuta littattafai amma da malamai sun ka bi waɗanda littattafai nasu sun ka samu cewa akwai hadisai da basu inganta ba kama muhammad bin ishaq bin huzaima da almajirinsa abu hatim al-busti ibn hibban su yi kokari ko su su bi hanyar da bukhari da musulmi sun kabi to amma allah subhanahu wa ta'ala ba su ta musu burin su ba da kuma na ƙarshen su abu abdullah al-hakim a cikin littafinsa al-mustadrak al-sahihain wasu shi ya yi ƙoƙari ya kawo hadisai ingantattu waɗanda imamul buhari da musulun da su ambata ba shi yasa samu littafin sa al-mustadrak to amma cikin littafin sa a samu hadisai masu rauni kwarai da gaske har ma an samu hadisai waɗanda sun kasance da ƙarya bayan wannan muka tattauna akan a maganar da mutane ke cewa ihahu sita muka ce wannan kuskure ne saboda imamu abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja ba su daki alƙawalin cewa duk hadisan da za su kawo a cikin littafansu ingantattu ba ne saboda haka cewa sahabu sitta kuskure da sai a ce kutubu sitta amma in kace sahihai wannan ba ka yi kuskure ba sannan mun kai bayani akan cewa abinda buhari da musulun ke nufi ko kuma hadisan da buhari da musulun ke nufi a cikin littafin su ingantattu su ne waɗanda sun ka ambata da isnadi wannan waɗanda sun ka ambata a cikin usul waɗanda sun ka ambata da isnadi saboda za ka samu a cikin sahih buhari akwai hadisan da ya kawo mu'allaqat da kuma marasi da kuma aqwal tabi'i ahyanan da aqwal sahaba to waɗannan ba su bi sharadin imam al-bukhari na cewa waɗannan dole su kasance ingantattu shi yasa akwai mu'allaqat za a samu ingantattu za a samu hasan kuma za a samu da'i haka a cikin sahih muslim hadisan da kawo cikin mutaba'at wa shawahid waɗannan ba su duka sharaɗin imamu muslim ya cewa duk hadisi da kawo ingantacce ne kamar da muka yi bayani to bayan haka nan mun tattauna akan hadisin hasan inda mun ka ce sharuɗan da a cikin hadisi ingantacce su ne nafsuha a cikin hadisin hasan sai dai bambanci kawai wurin sharaɗi guda shine wurin abbab inda mun kai bayani ruwat ɗin da sun karwaito hadisin sahih ta mubab amma ruwat ɗin da sun karwaito hadisin hasan hadisin bab kuma mun kawo hadisi na Kutaiba bin Sa'id na Kullubi daga Ja'far bin Sulaiman hadisi in inna abwab janna ta haka jira da suyu wanda mun kai bayani akan ta wannan hadisin hasan ne saboda Ja'far bin Sulaiman ya tosa duk wannan mun kai bayani akan eh, maratibus sahih kamar yadda ne ambata to yau insha Allah ta'ala eh, kuma ina ganin mun tattauna akan sahihul lizati eh, sahihul lizati hasanun lil zati hasanun li ghairi ina ganin nan mun ka tsaya da yau za mu shiga insha Allah a cikin hadithul da'i hadith da'i malan rahimahullah yace wa kullu ma an rusubat kutub asur wa huwa da'if wa huwa aksaman kafur malan rahimahullah ya ci gaba da cewa wa kullu ma an rutubatul hukm duk hadisin da ya kasance kasa daga martaba hadisul hasan kasur ma'ana ya kasance kasa daga martaba hadisul hasan wa huwa da'i to wannan shi ake kira hadis ad-da'i wa huwa aksaman kasur shi hadisi da'i na da nau'uka masu yawa ba nau'i guda bane yana da nau'uka masu yawa zan sake karanta baiti mala yake wa kullu ma an rutubatul husn qasul wa kullama an husn duk wani hadisi wanda ya kasance martabar ta yi ƙasa daga hadisin hasan fa huwa da'i to wannan hadis shi ake kira hadis da'i wa huwa aksama kasu kuma shi hadisin da eh nau'ukansa suna da yawa kwarai da gaske ya kasu kashi-kashi masu yawa ma'ana nau'ukan hadisin da'i suna da yawa kwarai da gaske tariful hadis abda'i mai da malamai sun kasu ambata wallazi faqada shartan aw akthar min shurut hadis al-hasan shine hadisin da ya rasa sharadi daya ko fiye da ɗaya daga cikin sharuɗan hadisin hasan duk wani hadisi wanda ya rasa sharaɗi ɗaya ko fiye da ɗaya daga cikin sharuɗan hadisin hasan to wannan shi aka kira hadisin da'if to amma hadisin da'if ba guda ba yana da nau'uka masu ɗimbin yawa yana da nau'uka masu ɗimbin yawa kamar yadda mun ka sani shurut hadisul hasan shine ittisalus sanad adalatul ruwat haqiqul zab adamu sujud wa adamul illa wannan sune shurut hadithul hasan to idan an karanta sharadi daya a cikin hadisi cikin waɗannan sharuɗa guda biyar na hadithul hasan ko fiye da daya to duk hadisin da ya rasa sharadi daya da cikin waɗannan sharuɗa guda biyar ko fiye da daya wannan hadisin shi aka kira hadith abdali هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط حديث حسن شيني حديث da ya rasa sharaɗi ɗaya ko fiye da ɗaya daga cikin sharuɗan hadith hasan misalin hadithin hasan gabanin mu da kasasuwarsa na hadithin da'i shine hadithin da imamu tirmidhi rahimahullah ya ruwaito inda yake cewa حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم القفالي عن زمرة بن حبيب عن شداد بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس ما من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أزواج الشهادة وانا حديثي wanda imam muslim biyar ruwaito daga sufyan bin wasi shi kuma sufyan ya ruwaito daga isa bin yunus bin abi ishaq as-sabi'i sufyan bin wasi dane da wasi bin jarrah dane da wasi bin jarrah sannan shi ko ya ruwaito daga abubakar bin abi mai al-bustani shi kuma daga damra bin ubay shi kuma da shaddad bin awf radiyallahu anhu zance kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa alkayyitu man dana nafsa ma'ana mutum mai wayo shine wanda ya yi kokari ya rika wa kai ne hisabi yana ayyuka na kwarai ya yi aiki saboda abin da zai same shi bayan mutuwa a zuwa karshen hadisi to wannan hadisin hadisi ne mashhur ya shahara mutane da dama sun wannan hadisi imam mutum da ruwaito wannan hadisin ya ce hadisi amma hakikanin gaskiya hadisi ne da isi duk da cewa mutum yi ya hassana shi amma hadisi ne da isi saboda ni saboda hadisi yana da illoli guda biyu illa ta farko ita ce sufyan bin wake sufyan bin wake asali ne zo kare amma ya samu matsala matsalar da ya samu shine ittuliya bin warasi an jarabe shi da masu rubutu ko san malamai suna da ɗalibai waɗanda kai musu rubutu to shi ya kasance hijinsa eh, dabtul kitaba gare shi to ya kasance alwarraƙai masu yi masa rubutu suna sanya wasu hadisai a cikin littafinsa kuma baya iya mayyazewa ya gane hadisinsa da hadisin da aka tusa a cikin littafinsa A kan haka sai malamai sun karɓi cikin hadisinsa saboda haka sai yasa malamai sun ka rejected ɗin hadisi ba saboda zai iya mayyazewa tsakanin hadisi ne da hadisin da an ka sa masa cikin littafin sa wanda ba nashi ba saboda bai da ƙarfin hausa sannan babban illa a cikin wannan isnadi shine abubakar bin abi maryam al-gassani sunansa abubakar bin abdullah bin abi maryam al-gassani abubakar bin abi maryam al-gassani da'i wasu malamai na kamar irin ibn hibban sun ce masrukul hadith saboda ni saboda shi abubakar bin abi mana a gaskani kamar yadda abu fatin rafi ya ambata cewa barayi sun ka shiga gidansa sun ka sace masa kaya to da barayi sun ka shiga gidansa sun ka sace masa kaya sai hankalinsa ya ya canza ma'ana kun san wani in musiba ta same shi zai rufe to da barayi sun ka shiga sun ka sace masa kaya sai ɗaya ya rufe to daga nan sai ya samu matsala saboda haka dai iya kiyaye hadisan da ya ba mutane saboda ya samu taɓin hankali saboda abubuwan da ya rasa wasu ƙwararri sun shiga sun sace masu kaya akan haka sai malamai sun kai da gaske ɗin hadisi ina fatan fahimta shi yasa malamai da dama sun in ikantar da wannan hadisi duk da cewa sun yi biya hasana shi amma hadisi ne jami'i in ka diba tarjama abu zaka bin abin maryam kamar irin su imamu zahari sun ce munkarul hadith irin su abu zur'atul rabi sun ce da'i munkar irin su abu hatim rabi sun ce eh, sun ce masruful hadith da daru kutub da ibn hibana to yana fata eh, ya haya dinu mai ya ya ce laifin shay saboda haka wannan hadith da'if ne mai rauni to ne shine kun ga an rasa sharadi daya daga cikin sharuɗa hadisin hasan ne an ka rasa wuri abbab duka rawin ga guda biyu sufyan bin wasi da abubakar bin abdullah bin azimana al bustani suna da matsala wurin hafda to akan haka sai malamai sun kai hukunci akan raunin wannan hadisi to wannan shine misalin hadisin da'i kamar yadda ni ba da misali an rasa sharadi daya daga cikin sharuɗa hadith hasan shine haqiqu absat haka wani hadisi an ka rasa sharuɗa daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyar na hadisin hasan zai zama da ishi to malam da yake wa huwa aksamun kafin shi hadisi da'i yana da nau'uka masu yawa haka ne kamar yadda malam ya faɗa hadisi da'i anwa hadisi da'i suna da yawa kwarai da gaske wasu malam zai ambace shi cikin littafi wasu kuma malam ba ambace su ba to a takaice a gurguje duk hadisi wanda zai zama da zai kasance karkashin abubuwa guda hudu ina fata fahimta a takaice duk wani hadisi na duniya wanda aka ce mai rauni ne zai kasance karkashin abubuwa guda hudu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ma'ana abubuwa guda hudu su ke sa hadisi zama da ɗin ko wani da hadisi ko wani irin hadisi mai rauni to zai kasance karkashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu na farko للثبت السند للفعل الصغراوي للإلا للشذوذ waɗannan su ne duk wani hadisi da kaji an ce duniyar nan da ɗinki ne to zai kasance karkashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku lissafi sana ya kame lissafi sana ma'ana a rasa wasu ruwa a cikin isnadi ma'ana shi ne na shi ne adamul ittisal kusa mun ce cikin shurutul hadis in ingantacce ko shi ne ittisalus sanad to idan ka ce lissafi fil isnad ma'ana wato adamul ittisal isnadi ya kasance bai haɗu ba a rasa wasu waɗan a cikin isnadi a rasa wasu ruwat a cikin isnadi to idan an ka rasa ruwat a cikin isnadi to wannan na sanya hadisi zama gari to shi asabtu fi sanad ma'ana faduwa nisin in wasu ruwat daga cikin sanad ya tafi kashi biyu akwai sabtu zahir akwai sabtu hafi ma'ana akwai mitin inda ya kasance kowa ya diba da isnadi zai gane shi zai ga cewa lalle ga gaf ga gaf nan tsakanin wanda rawi zuwa an gara duk wanda ya diba bayyane yake saboda zahir ma'ana mitin inda ya kasance bayyane gaf inda da ya kasance bayyane da ka diba ka dibi isnadi za ka san cewa lalle tsakanin wanda rawi rawu rawi akwai gaf sannan akwai sabtu hafi gaf inda da ya kasance koye yake ba kowa ka iya ganin sa ba illa malamai waɗanda sun kai zurfi a cikin ilimin hadisi to shi zahir ma'ana gaf din da an bayyane kowa na ganin sa karkashin sa akwai na'uka hadisin da'ifi guda hudu karkashin sa akwai guda hudu akwai hadisin mu'allaq mu'allaq akwai mursal akwai mu'dal akwai munqata waɗannan su ne a karkashin sabtu zahir ma'ana Eh, gas ɗin da ya kasance bayyane ƙarƙashin sa akwai nau'ukan hadisi guda hudu hadisin mu'allaq hadisin mursal hadisin mu'dal hadisin munqati malam da ambace su in muna muna tafiya insha Allah cikin wa eh, littafi to waɗannan su ne nau'uka guda hudu ƙarƙashin sabtu zahir sannan sabtu hafi akwai nau'ukan hadisi guda biyu akwai nau'ukan hadisi da ita guda biyu akwai hadisin muzallas akwai mursalul hafi mursalul khati hadisin mudallas mursalul khati shi kuma hadisin mudallas ya kasu kashi takwas ba ta kada takwas akwai tajlisul isnad na farko kenan akwai tajlisul shuyukh akwai tajlisul taswiya akwai tajlisul asab akwai tajlisul sukut akwai tajlisul bilad akwai ada akwai tazlif haqqul ada waɗanda su ne guda takwas karkashin hadisin mujallas akwai nau'ukan hadis da ita guda takwas akwai tajlisul isnad zan mai na tajlisul isnad tajlisul shuyukh tajlisul tasmiya tajlisul asaf tajlisul sukut tajlisul bilad ko su malamai na tajlisul buldan ko ka tajlisul bilad ko tajlisul buldan sannan tajlisu siyagul ada siyagul ada sannan na ƙarshe tajlisul haskul ada haskul ada tajlisul haskul ada to waɗannan su ne waɗannan su ne tajlis ƙarƙashin tajlis to idan mun ka diba a taƙaice mun ka ce a gurguje mun ka ce hadisi da inji zai kasance karkashe waɗannan abubuwa guda hudu da saktifin isnad misali sani firawi min illa li shuhud mun ka ce saktifin isnad ya kasu kashi ya kasu kashi biyu akwai akwai saktu zahir da saktu khafi karkashin saktu zahir muna da nau'uka guda hudu ko sannan karkashin saktu khafi muna da nau'uka guda tara tara kenan idan ka hada da na tajwid akwai mursalul khatijar mudallas to kaga tun da shi tajwid da ka su kashi takwas sai ka kara da mursalul khatijar nawa kenan tara tara ga hudu nawa kenan eh sha uku to waɗannan su ne na uku hadis da karkashin sabtu eh, sabtu fil islam guda goma sha uku to sai mu dawo cikin أبونا جنشي لفعلي تغراوي سوكا غراوي حديث نظمة دعي إذا أنت توتي شخصية راوي شخصية راوي دهوتا شخصية كما فاسنالي في الأنراوي دهوتا فتا تعمل عطوان يلو تسخ المومي لك أما بعد فارغة يتم إن شاء الله إيه، شخصية إغراوي سوكا هذا شخصية إغراوي to su ga da shakhsiyar rawi ta kasu kashi biyu misalin rawi ya kasu kashi biyu akwai min jihati adala wa min jihati abdab ma'ana a soke rawi ta hanyar kasancewa sa'adili a soke shi ta hanyar kasancewa sa'adili shi ne kashi na farko sannan a soke rawi ta hanyar harzasta ta hanyar haddasa shi ne min jihati al'adala a sa'anin rawi min jihati al'adala wa sa'anin rawi min jihati al ina fata an fahimci wannan to karkashin mun jihatul adala muna da nau'uka kama haka na hadisi da'i muna da hadisin mawdu hadis mawdu hadisin ƙarya kenan sannan muna da hadisin matruk hadis matruk muna da hadis matruk sannan muna da hadisin mubham hadis mubham karkashi ko mubham karkashi ya kasu kashi biyu akwai majhulul ayn da kuma majhul alhal wanda ibn hajar ka kira mastur wanda ibn hajar ka kira mastur ma'ana majhul alhal mastur inda ibn hajar amma sauran malamai suna kira ne majhul ha to karkashin min jihatin adala muka ce akwai nau'uka kamar haka na farko mawdu hadith mawdu na biyu hadith matruk na uku hadisul mubham wanda mun kasa mun kasa shi kashi biyu kaga koma hudu kenan ko eh, eh, majhulul ayn da majhulul hal hudu kenan sannan hadisul fasiq nawa kenan biyar sannan hadisul muqtada nawa kenan shidda to waɗannan su ne anwa hadithul da'if karkashe da sa'ani taurawi min jihati adala min jihati adala su ne guda nawa guda shidda na farko mawdu na biyu hadithu masruf wanda wasu malamai na kira na hadithu muttahamu bil kadhib dan ka wani an ce muttahamu bil kadhib ana ne masruf ina fata an fahimta ko kuma wasu malamai na kira ne hadith masruf shi masruf ko kuma wasu malamai na kira ne hadithul wahid duk ma'ana guda ce in ka ji an ce hadithul wahid ana ne hadith masruf ko hadith masruf ana nufin hadith masruf ko muttahamu bil kadhib ina fata an fahimci wannan to hadisin mawdu na farko kenan sannan hadis masruq sannan hadisin mubham mun ka su kashi biyu majhulul ayin da majhulul hal sannan hadisin fasik sannan hadisin mubtada hadisi anwa guda shidda kenan ha guda shidda kenan shidda kenan karkashin littafin taurawi min jihati adala ina fatan fahimci wannan to sai misali taurawo min jihatin sab shi kuma akwai anwa kamar haka karkashi ne akwai hadi makallu hadi makallu makallu sannan akwai hadi muktari muktari akwai hadi muktari sannan akwai hadi muktali hadi muktali sannan akwai hadi mudraj hadi mudraj hadith mudaraj sannan akwai hadithu munkar hadith munkar nawa kenan biyar ko hadith munkar sannan akwai mazid fi muttasilin asani hadith mazid fi muttasilin asani nawa kenan shidda sannan akwai hadith muhawrab hadith muhawrab nawa kenan bakwai eh, bakwai kenan ko sannan akwai hadithin musahhaf hadith musahaf to shi hadisin musahaf na takwas kenan ya kasu zuwa kashi kamar haka akwai tashiful isnad tashiful matan sannan akwai eh, tashiful isnad tashiful matan tashiful sam tashiful basar tashif fi lafz al-hadith wa tashif fi ma'ana al-hadith nawa kenan tashiful matan لك تصحيف السم تصحيف بصر تصحيف في لفظ الحديث تصحيف تصحيف في معنى الحديث شدة كنا كم منادى بقوي كشدة نو كنا شعوكو كنا من جهة العدالة منادى نوع منادى شدة كو شدة تو شعوكو كشدة نو كنا شا شاكرا wannan litta'al saurawi karkashi ne muna da nau'uka guda goma sha tara sai lil illa shi na na uku ko lil illa shi kuma lil illa ya kasu kashi biyu kawai al mu'allal fi sanad wal mu'allal fi matan sannan haka lil shuzuz ko shi ya kasu kashi biyu الشذوذ في المتن والشذوذ في السند kun ga hudu kenan ko eh, wajen mu'allal biyu wajen sujud biyu hudu kenan min lissani firawuna da shatara. Shatara ga hudu nawa kenan eh ishirin da uku sannan lissafi fil isnad muna da nawa sha uku ko to sha uku ga ishirin da uku nawa kenan eh talatin da talatin da shida to waɗannan su ne a takaice alwa hadis da ishe sa mala yake na wa huwa aksamun kafir wa huwa aksamun kafir suna da nau'uka da dama suna da nau'uka da dama shi hadisi bai to wasu cikin abubuwa da mun ka ambata malam bai ambace su wasu kuma malam ba zai ambace su ba saboda wannan kawai eh, matani ne eh, sagir karamin matani ne wanda aham ma'ana mafi muhimmanci anwa ulumul hadith ya ambata ba duka ba sauran waɗanda ya ambata za ka same su cikin sauran littattafai na ulumul hadith saboda haka waɗanda malam ya ambata a nan insha Allah su da za mu yi bayani akan su da za mu yi bayani akan sannan ne hukuncin mutum ya ruwaito hadith da'i shin ya halatta in ruwaito na fa hadisi da in shi ne kuma in ruwaito shi an gane tambaya na malami da sharaɗin mutum ya bayyana rauninsa na kun wafa kama malamin yunus kwakwani wani ra'ayi da wata malami kana da wani ra'ayi malam mubarak kana da wani ra'ayi ok kamar yadda malam Ali ya ce kawai a da zai idafa shi ne ai ban ga malam faharu malam faharu ka koye za kana zama da ina ganin ka kana da wani ra'ayi na'am ko baki ko an da ya kai ok so a daina zai idafa bisa bayanin da malami in ya haka ne sai dai kawai wasu malamai kamar irin imam ahmad bin hanbal da eh, da abu zura suna ganin hadisi da ba dole bane sai ka bayyana idan ka ambaci isnadi idan ka ambaci isnadi shi yasa suka ruwaito hadisi zaka samu magabata za su rawaito hadisi a cikin littafin su da kuma su yi shi su sha saboda ni saboda sun baka isnadi abin da zama wajibi da ka kai ka kai ka bincika kai ka kai ka bincika wannan shine mafi ra'ayi daga ra'ayin magabata ra'ayi daga cikin ra'ayin magabata wanda ko hafilin daga ladi shi na bisa wannan ra'ayi ma'ana idan ka kawo hadisi da ita ka ambaci isnadi ne to shi kenan ka cire zimma da abin sauyin haka da zulma da addu'a wayanta saboda haka mafi wasu malamai sun tafi akan cewa ya halatta ka ruwaito hadisi da ifi ba tare da ka bayyana eh, eh, rauninsa ba idan ya kasance ka ruwaito shi da isnadi ka ambaci isnadi amma hadisin mozo hadisin mozo mafi malamai sun tafi akan cewa idan ka ruwaito shi idan ka ruwaito shi ko ka ka ruwaito shi da isnadin da dole sai ka bayyana sai ka bayyana cewa hadisi ne ko ka bayyana da illa sai saboda tsananin shirin haka wasu malamai sun tafi wannan shine game da hukunci a takaice game da ruwaya hadisin da'i game da aiki da hadisin da'i shi ya halatta mutum ya yi aiki da fiƙin wanda an kai iskin ba daga hadisin da'i ma'ana ka yi aiki da hadisi sa'i wurin ibada ya halatta mun fahimci tambayar can na farko hukuncin ruwaya na hukuncin aiki shin ya halatta mutum ya yi aiki da hadisi da rauni a cikin ibada ma'ana a istinbat hukum ko ahkam daga hadisin da'if waɗanda kamar wani malamin istinbat ya gina masail da yawa na fiskot des akan hadisin da'if shin wannan ya halatta ka yi aiki da waɗannan mafa'i wanda an ka iskin ba ka jiski wannan hali ko fahimci tambayar na malam Okay, now. Buhari ina iya baka 90 of 100 amma akwai 10% da ya kwace mata. Na'am ya da bayani hakan ne, amma abin da ya rage shi ne dukkanin malamai baki ɗai babu saɓani tsakanin su ba za a yi aiki da hadis da in a cikin aƙida ba shi wannan aƙida ƙaunin wahidi wala malik wala abu hanifa kowa ya tafi idan ya kasance masail ne na aqadiyya masail aqadiyya ba za a yi aiki da hadis da isi ba haka kuma sun tafi akan cewa idan masail ne na halal wal haram a cewa ga suka halartar da abin da Allah ya haranta saboda suwa da suwa aikin Allah subhanahu ta'ala ne da kuma manzonsa sallallahu alaihi sallama to saboda haka wani ba a sa ra'ayi cikin a ce wanga halal ne ko wanga haram sai abin da nasi ya zo akai ina fata an fahimci wannan saboda haka malamai sun ka tafi akan cewa hadisin da isin da tabbata daga manzon Allah ba to ba za a aiki da shi a wurin a ka'id ba da kuma wajen masail halal wal haram ina fata an fahimci wannan to inda an kai sabani a da malamin ambata wajen fada'ilul a'mal fada'il a'mal to nan na malamin sun kai sabani kamar da malamin ambata malaman eh, muhaddisun a immatul hadis yawan su sun tafi akan cewa ba za a yi aiki da hadisi da ibra a cikin fada'ilul a'mal amma wasu malamai kamar irin su imamu na malik da imamu shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal koshi imamu ne a cikin hadisi Eh, da sauransu sun tafi a kan cewa za a yi aiki da hadisi da'i a cikin fada a a'mal amma tare da sharuɗa ba haka dai sun tafi tare da sharuɗa abinda wasu mutane ba suka jingina ƙaunin da imamu eh, zuwa ga imamu maliki ba tare da sun ambata sharuɗan da imamu maliki ya ba sharaɗi na farko ya kasance wannan hadisi kamar da malam ya ambata raunin sa bai da tsanani idan da ifin jiddar ne to ba za a yi aiki da shi a cikin fadayin da amal ba na biyu wanda zai yi aiki da shi kada ya yi itikadin cewa wannan hadis daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan na uku sharan na uku abinda wannan hadisin da iki ya zo da shi na cikin fadayin da amal ya kasance shi na da wani dalili daban can waje a cikin alkur'ani ko cikin sunna ingantacciya kamar misali salatu duha misali kun ga hadisai sun zo akan ta ingantacci sai a samu wani hadisi da wanda yake misali ga wata addu'a da za a karawa a cikin tafiya ta karfi a cikin salatu duha ina fata an fahimci wannan to kun ga wannan yana da asali saboda salatu duha tana da asali a cikin a cikin a cikin sunna ingantacciya amma idan wata ibada ce wannan hadisin da isi ya zo mustaqilla wadda ba ta da wani asali a cikin qur'ani ko sunna to wannan ba za a yi aiki da shi da aure imam malik ina fata an fahimta sannan kuma kada ka kiri mutane zuwa ga wannan abin da wannan hadisin da isi ya yi nuni a kasa wadannan su ne sharuɗa kaga sharuɗan na da wahala ba ma ka fita ba kanka ka aji shi ina fata an fahimci wannan to wannan shine eh, dangane da aiki da hadisin da zan maimaita shi a ƙa'i da masa'il al-halal wal haram babu sabani wurin malamai ina fata an fahimci wurin fada'il a amal malamai sun kai sabani wurin fada'il a'mal malamai sun kai sabani kamar irin su Imam bukari da Muslim da sauransu suna ganin cewa har cikin fada'il a'mal bai halatta a yi aiki da hadisin dare amma imamu na malik da muhammad bin idris ash-shafi'i da abu hanifa da imam ahmad bin hanbal suna ganin cewa za a aiki da hadisi da'if a cikin fada'il a'mal walakin da waɗannan sharuɗa da muka ambata ina fatar an fahimci wannan to a takaice kenan game da abin da shafi hadis da'if wannan kamar shi hida ɗaya cikin hadisi da'if kamar da muka bayani yana da na'ukka da dama kamar da malaka kasuwa yana da nau'uka masu ɗin yawa waɗanda ma ambaci wasu daga cikin su wajen kusan talatin da shidda to wasu malam bai ambata waɗanda malam ya ambata insha Allah za mu bayani a su waɗanda malam bai ambata ba insha Allah bayan daura malam faru ku je ci gaba da ku insha Allah waɗannan anwa ya muku bayani ɗaya baya ɗaya da izinin Allah to sai mu ci gaba kuma la ce wa ma udifa lin nabiyil wa ma لتابع هو مقطوع ما لا يكي وما أضيف للنبي جب ولا أبو وندا عنك جنجنا أنك جنجنا كده النبي صلى الله عليه وسلم أنك جنجنا كده كشخصية من الله صلى الله عليه وسلم المرفوع وانا شاك كذا حديث المرفوع حديث مرفوع وما لتابعين هو المقطوع abinda an ka jingina da tabi'i ya ka kira hadith al maqtu' hadith al maqtu' ina fata an fahimci wannan wa ma udifa bin nabiyyin marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu' wa ma udifa bin nabiyyin marfu' ma'ana abinda aka jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al maqtu' shi ka kira hadith المرفوع وما لتابعين فهو هو المقصود abin aka jingina da tabi'i shine maqsud to nan cikin baitutuka guda biyu malam ya ambata muna wasu anwa guda biyu da cikin anwa ulumul hadith na farko al marfu na biyu al maqfu kuma malam kamar da saba da yake wazimin aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda kaga ya kawo kuma ya ba bada ta'arifi ina fata an fahimta ya ambaci hadisin marfu tare da ta'arifin sa ya ambaci hadisin marfu tare da ta'arifin sa to yanzu za mu fara tattauna akan hadis al-marfu hadis al-marfu sannan mun kare insha Allah mu shiga cikin hadis al-marfu hadis al-marfu hadis al kamar da malamai suka arfa shi shine ma udifa ila an-nabiyyi صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فوانا شيني حديث مرفوع أبين دعك جنجل هذا موضوع الله صلى الله عليه وسلم من قول نزنشي أو فعل كنا أيشي أو تقرير كوكما تقرير ya kare da takarir za mu bayani akan tsarin irin zo a kai au sifatin khalqiyya ko kuma siffa ta jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama au kulkiya ko kuma dabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi ne aka kira hadith al marfu hadith al marfu to da mun ka bi wannan ta'arif ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallama min qawli aw fi'li aw taqrir aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya muna ya gane cewa hadith marfu yana da nau'uka guda nawa guda biyar shine marfu ah, ko kuma guda hudu na hudu ya kasu kashi biyu muna da marfu alqawli marfu alfi'li marfu at-taqlili sannan muna da marfu alwasfi shi ko marfu alwasfi yankasu ne like ismail wasfi alkhalqiyya da wasfi al-khulqiyya ina fata an fahimci wannan saboda haka marfu'ul qawli marfu'ul fi'li marfu'ul taqriri marfu'ul waqti guda hudu kenan na biyar marfu'ul waqti ya kashi biyu khalqiya da khulqiya to ya ka nufi da marfu'ul qawli marfu'ul qawli shine duk wani zance da annabi sallallahu alaihi wa an ka jingina da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce annabi ya ce an ka ce annabi ya ce idan an ce annabi ya ce to wannan ƙauli shi aka nuni da almarfo al-ƙauli misali kamar da imam al-buhari yake cewa بن حرب قال حدثنا شعبة قال آه نعم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة بن جعامة الصديقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وأن حديثنا في كتاب الإيمان a cikin sahih buhari kitabul iman a cikin sahih buhari to wannan hadisin kaga marko kauli don da buhari yake haddathana Sulaiman bin Har Sulaiman bin Har malami Imam Buhari ne eh, tsakaninsa da Buhari shi ya rasu shekara ta ɗari biyu da da biyu Buhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da da 256 sannan Sulaiman bin Har an haife shi shekara ta ɗari ɗaya da arba'in da hudu Suleiman bin Harb yake cewa haddathana shu'ba wa san waye wane ne shu'ba shu'ba bin Hajjaj wanda muka yi bayani akai ne ya rasu shekara ta 160 shu'ba ya rawato daga qatada bin Bi'ama as to shi kuma ya rawato daga Anas bin Malik kowa ya san waye ya Anas Anas bin Malik ya rasu shekara ta 92 ba da hijira suna cikin sahabbai na ƙarshe da sun karatu sahabbai na ƙarshe da sun karatu wani sahabi a akhir sahaba wanda shine na ƙarshe da rasuwa mala imam ka san shi sahabi na ƙarshe wanda daga gare shi shi a sahabi na ƙarshe wanda ya rasu ba gare shi babu wani sahabi da ya rage a cikin duniya a ana shekara ta ɗari Eh, shekara ta tafi da biyar da su ba da hijira anas shi a sahabi na ƙarshe wanda ya rasu a fasara amma ina nufin janar baki ɗaya wanda an last na karshe wanda ya rasu na eh la ba shi bane na'am shek <laughs> ali na'am abu abu sufail amir bin wasila radiyallahu anhu shi an na ƙarshe ya rasu shekara ta kai ɗaya da goma Eh? Eh, abu tufai kunyar sa kenan amir amir bin wasila radiyallahu anhu amir bin wasila radiyallahu anhu ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da goma ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da goma wasu malamai kuma ya kare sallar isha'i kusan rasuwa ce da yan kwanaki kusan rasuwa ce da yan kwanaki sai ya juyo ya kace masa duk wanda an raye a nan yanzu to bayan shekara ɗari zai mutu ma'ana shekara ɗari ba za ta zuba face ya mutu da kun ga annabi ya rasu shekara eh, shekara ta goma sha ɗai bayan hijira abu tufal ya rasu shekara ta ɗari da goma ko 110 kun ga shekara ɗari ta cika kenan bayan hijira kaga magana annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata shi as-sahabi na ƙarshe wanda ya rasu baya ne duk wanda ya kilamin cewa sa shi yasa malamai sun ka tafi malamar ilmin da sun ka tafi cewa bayan shekara ta ɗari ɗaya da goma duk wani mutum wanda ya kilamin sahabi na karya yake saboda dole ya rasu bayan shekara ɗari ɗin da annabi ya faɗa in dai yana raye lokacin da annabi ya faɗi magana na kun ga annabi ya faɗi shekara goma bayan hijira to yake shekara ɗari da aka tafi duk wanda an raye a yanzu lokacin da yake magana to bayan shekara ɗari dole ya mutu to shi yasa malamai sun fice bayan shekara ɗari da goma duk wanda yake lalle cewa sahabi ne ƙarya yake duk wanda yake lalle cewa shi sahabi ne ƙarya yake saboda dole in yana raye dole dole ya mutu a bayan shekara ɗari da goma ina fata an fahimci wannan to Anas bin Malik Eh, tambayi da wani malam faruku wannan hadisin ya ya haɗe ruman da hadda aljanna don annabi cewa ma min nafsin masu kaga ko aljanna suna da rai saboda haka waɗanda ka kilai mai ci aljanu na kasan kusa aljanu na ƙarya ta ne babu wanda yake ƙarya wasu masu yi ya so ya aljanu ya faɗa musu abubuwan su su ta maƙaryata ne sosai saboda haka wasu na cewa aikin zamani guda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ne muddin suna da rai lokacin da annabi faɗi wannan magana da annabi ya ce ma min nafsin mutus to ba shekara ɗari dole su mutu shi yasa ibn qayyim a cikin manarun mulk yana wanga hadisi na cikin hadisan da kawo na cewa hidin baya da rai hidin baya da rai in a kaddara hidin na da rai lokacin da annabi ya faɗi wannan magana to ba shekara ɗari dole hidin ya mutu waɗanda ka cewa hidin na nan da rai yana ta yawo ko ina kamar da ibn kan ya ambata cikin malamin mu ne ya ce waɗannan kawai kurafa ne ta tsuniya ce ta mutane na'am eh ana tana don haji duk shekara yana haduwa da wa da wa da wa da wa da wa to duk wannan khurafat shi yasa bin qayyim yace yana ganin babu wanda ya mutane wannan wahin shi shi dan kawai shi ya watsa wadannan wani cikin jama'a in har ya tabbata yana da rai zuwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har in ya tabbata to bayan shekara ɗari dole ya mutu za a ga ta mamin nafsin ina fata an fahimci an fahimci wannan da kuma ba kai wannan tambayi mai kyawu ne dan ana rubuta wasu wajen iya aljanna ce ai suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin sun ka halaki gaza wace muna irin ko suna cikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya da karatu eh, wa in min eh, sai ai suna ciki mutane kuma su ɗauka su yarda da wannan abubuwa waɗannan duk ƙarya ne saboda aljani ya makarici ne sosai makarici ne kwarai da gaske kunga kun ji dai annabi ya tabbatar da makarici ne hadisi abu da na cikin zakatul fitr ko ya san hadisi eh sadaqaka wa huwa kazuni ya gaskata ka cikin aiki kursi da faɗa ma amma shi al'ada ta karya wa huwa kafin makaranci ina fata an fahimci wannan to bari mu dawo cikin matsala kuma su gaske ba bazi na to wannan ne ana sai ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan shi shakalu dan barko kauli salatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda sun kasance a cikin sa to ya samu zaki na imani shine na farko man kana man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah da manzonsa ya ci sun fi soyuwa zuwa gare shi bisa abin da ba su ba to wanda ya kai haka yana da imani da kake idan ya kasance Allah da manzonsa kai su bisa ga kowa to wannan imanin ka kai koyi ka samu zaƙin imani kuma son Allah da manzo ba kan faɗi ne da baki ba shine ka bi dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma don ka ka so kana ta kada ganga kana waka kana ta bai ji annabi haka wannan duk bai ƙara ka da komai ba shi an haƙiƙanin bai ji annabi ba Haƙiƙanin so annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi shi abin da ya faɗa ka aikata abin da ya hane ka ka nisance shi gwargwadon iyawarka wannan shi ne hakikanin so na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ji sai Allah to wannan sannan kuma wa ma ahabba abdan la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla da wanda ya so mutum baya bai so shi ba sai don Allah kawai ya so shi bai so shi don saboda yana dan minista ba ko yana dan eh, shugaban kasa ko yana dan sarki ko kuma yana dan wani mai kuɗi a'a ya so shi ne kawai saboda Allah saboda Allah kawai ya so shi saboda ɗalibin ilimi ne ko shi kana gani ne masallaci yana sallah shi yasa annabi ta cikin hadisin muslim na abi hurairah wa rajulani tahabbatullah istama alai wa tafarraqa to kun ga wannan yana da kyau mutum ya gane kada ka so mutum saboda abin duniya kada ka so mutum saboda matsayi ne in za ka so mutum ka so shi don Allah in ya bi addinin Allah ka so shi don shi in ya rabu da addinin Allah ka kyamace shi don shi ba don ka ce wani ne ba eh, misali ka nemi wani abu ya maka na ya ce bai da dama sai ka rike tsayayya da shi ko kuma misali ya saba ma ra'ayinka a san haka mai kawai don mutum ya saba ma ra'ayinka sai ka rike tsayayya da shi wannan kuma ka ga rashin adalci kenan to dan na saba ma ra'ayinka sai ka rike tsayayya da shi to kai ne ka saba ma ra'ayi kenan ni ban da ra'ayi sai ina ka ra'ayi kenan ni ba mutum ke ba ban da ra'ayi ina faɗa an fahimta wannan kuskure ne kuskure ne kawai don mutum ya saba ma ra'ayin ka kai ka da shi kuma ra'ayi ba wai na addini ba kawai don shi yana son da yadda za a yi sai ka ce a'a kai ga yadda kana ganin ya har dacewa a yi shi kawai ka su tsaya duniya a zama ina faɗa an fahimta wannan to wannan kuskure sannan na gaba wa man yakrahu an ya'uda fil kufur كما بعد إذا an الله منه كما يكره أن يلقى في النار da wanda kuma yake kyama ya koma cikin kasanci bayan Allah ya tsamo shi daga ciki kamar yadda ya tsama a tsince shi a jihar kusa. to wannan kun ga hadin mafu al qawli mafu al qawli saboda ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai nau'i na biyu karkashin mafu shine mafu al fi'li al mafu al fi'li mafu al shi shine sahabi ya wato aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikata kaza misali hadisin eh, imam al-buhari da kitab as-salah inda ka cewa bab as-salat fi sawtin wahid yake cewa ba ya kawo hadisi na farko sai biyo da hadisi na biyu sai haddathana muhammad bin musanna قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي وهي باباتا عروة بن زبير عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد في بيت أم سلمى ألقى طرفيه على آتقيه ألقى طرفيه على آتقيه وأن حديث yana cikin sahih buhari cikin kitab as-salat bayan buhari yace babu as-salat fi thawbin wahid babu ne bayani ya halatta mutum ya tsalla a cikin tufa daya tufa daya sai kawo hadis daga malaminsa muhammad bin musanna al-anabi muhammad bin musanna al-anabi shi kuma muhammad bin musanna ya rawaito daga malaminsa yahya bin sa'id al-qassan yahya bin sa'id al-qassan ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da 198 shekarar da Sufyan bin Uyayna ya rasu shekara daya bayan rasuwar Sufyan eh, waqi bin Jarrah sannan Yahya bin Sa'id al-Qattan yace حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة يعرف شكرا تقريبا إيه أربعين دبيا تقريبا أربعين دبيا شو قلت حدثني wane ne babansa urwa bin zubair yana cikin manyan tabi'a an haife shi wasu malamai sun ce an haife shi karshen khilafa umar radiyallahu anhu wasu malamai sun ce an haife shi farkon khilafar Usman bin Affan radiyallahu anhu dan Zubair bin Awwam Zubair bin Awwam yana cikin ashara mubashirin bil janna kane ne ka Abdullah bin Zubair malamin sun ce tsakanin sa da yayansa shekara goma wasu malamin sun ce shekara goma sha biyar tsakaninsa da yayinsa akwai kafin mai tsawo tsakaninsa da yayansa abdullahi bin zubair kun ga abdullahi bin zubair shi sahabi ne amma kaninsa ulwa bin zubair ba sahabi ba ne saboda haka shi yasa alifu ta aisha mafi yawa ya roto hadisai masu ɗimbin yawa wurin eh, a wurin ƙauna nasta aisha a sujika bin sujika radiyallahu anhu to umar eh, urwa bin zubair yana cewa an umar bin abi salma daga Umar bin Abi Salma Umar bin Abi Salma sahabi rajid ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan da rajid ko nan faru ta hauka eh dan ne dan ne mace tana da ɗa mijin ta ya sai wani ya aure ta tafi da yaron gidansa dan ne eh agola eh to da agola agola to shi ummu salma sunansa Umar bin Abi Salma ko an sa Abi Salma sunansa Abdullah bin Abdul Asad al-Mahdi al-Quraishi al-Mahdi shi an mutum na farko babansa shi an na farko wanda fara hijira daga Makka zuwa Madina yana cikin duk ya kokanta Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya halace shi sai Allah ya karbe rayuwarsa kuma bayan Ummu Salma ta cika idda sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ita aure tana da tsawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to cikin auren kwatan take ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo ya aiko ya neman ta ta nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ira annabi bin neman mace ta yi da cikin ɗinsa dai dai ita mace ce mai kishi tana da karmin kishi sannan mace ce tana da 'ya'ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kishi ne zai miki addu'a Allah ya tsare miki ƴaƴanki kuma ƴaƴa na ne saboda haka sun ta ƴaƴanka sun tashi a cikin a danga cikin baitin nabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan umar bin abi salma urwa ya rasu shekara ta 92 a 93 shi ko umar bin umar ya rasu shekara ta 82 kuma tsakanin mutuwar su shekara goma kawai saboda ba tsirayya tsakanin su ba ya kashi yawan da ya samu darajar cewa ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma urwa zai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to umar bin abi salma yake cewa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi wahid ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana salla a cikin tufa daya ummi salma a cikin ɗakin mahaifiyarsa shi umar salma kad alqa sarfai ala atikai ya aza sarfai je fukka ko ko je fukka shi wannan tufa bisa kafaɗinsa haka kuma ya ɗaura zane ne guda haka eh, oh, <laughs> ya yi lamfe ya yi lamfe kana haka ko kuma kamar ya yi lamfe to wannan shi ya nuna ya halatta mutum ya yi sallah da tufa ɗaya ka ɗaura zane ka dinga saboda haka kamar da wasu ka yawan tambaya shi ya halatta ka yi sallah da ɗaya a cikin ma haka wannan singlet ya halatta ya halatta babu laifi a kai ya halatta yi sallah da ajiyarka amma dai ya kamata ka kasance inna Allah ta'ala yuhibbu jama'a ya kamata ka in za ka kuma masallaci ka tafi faji ne amma irin kamar cikin gida ka tashi cikin gari kana son kai ka hajji ila akwai zagi to ba dole ce ka sa jallabiya ba ko ka sa riga ne kawai ka su gida cikin ka kai sallah ina mata an fahimci an fahimci wannan to kun ga wannan yace annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga annabi kun ga shine marfu al fi'l ina fata an fahimta marfu don ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga aiki kenan ina fata an gani sannan marfu at taqyid ya kalin taqyid wa huwa sukut an fi'l hadasa amama annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru akan wani aiki da an gaba gare shi akan wani aiki da an gaba da shi ya ce komai a kai ne ba domin sahabi ya wani aiki gaba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi shiru da ya ta'aliki ya ce komai ba wannan shi aka yi ta kan saboda ni malamai sun kawo su cikin hadisin musulmi saboda idan wannan aikin da musulmi ya yi bai halatta shar'an ba bai halatta shar'an ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai shi ba zai magana a kai ko da a lokacin annabi da ta hukunci ba nan take jibril da ke kai sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aikin bai halatta ba annabi ya sani sai da annabi ya yi shiru da ce kalaba aka wannan aiki ya nuna kenan ya yi takarir ya tabbatar da wannan aiki ina fata an fahimci wannan da shi aka nuna da takarir misali kamar cikin kitabul asima a cikin sahih buhari hadisi ibn abbas ne tsawon waɗannan da cikin hadisin da an ka kawo damo aka kira mai tsokani abdam damo ko dam aka kawo shi bisa ma'ida annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun ka ci gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi da ce mata kala ba kuma da ci ba ko sa ibn abin ibn abbas yace da ya kasance haramu da ba a ci shi a bisa ma'ida ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to kun ga wannan shine da karni a aikata wani aiki da ba annabi sallallahu alaihi sallam shi na kallo mu ce Allah ba to wannan ko shi ana kira ne marfu at-taqalli sai marfu al-wasfi shine marfu al-wasfi marfu al-wasfi shine kamar muka ce aka kashi biyu akwai min nahiya khalqiyya akwai min nahiya khalqiyya misali nahiya khalqiyya sahabbai su ruwaito sifa annabi sallallahu alaihi wa sallama misali idan kana karatun kitabu shama'il na imam muslim zai ruwaito sabai za ka ma hadisin an zai ruwaito inda ka cewa eh, yana ba sifa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce laysa bi sawinin ba'in wala bi kafir inda ka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kowa can ba sannan kuma ba dan gunki ne a tatsaka yake sannan ka cewa kuma ba ba sanin bane ba a dangane kuma ba ƙarnushashe ba ne saboda haka eh eh ramanne ok to ba ramanne ba ne saboda haka tsaka tsaka sannan suna har da ruwaito yadda siffar gemin annabi sallallahu alaihi wasallam take yadda siffar hanci ne yadda siffa hanci ne yadda siffa hauni ne yadda hauni ne sun ka jeru yadda siffar wusuliya annabi sallallahu alaihi wasallam take har da yadda siffa idanu ne suke kuma yadda siffa kafaɗu ne suke da kirji ne kuma yadda siffar su suke kuma yadda siffa yake tafiya kusa ya annabi na tafiya haka kamar garo kamar da hadisi ke kamar misali mutum na sama daga abu ya gangaro haka zururu haka to haka ma haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana ji ta miki ta dan kangaro haka ka dan kana kangaro sai ka za ta ƙara ni sauri to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafiya sallallahu alaihi wasallam to duk wannan sun ruwaje cikin kitabu shama'il in kai karanta kitabu shama'il na imamu sunni za ka samu wannan saboda kai in ka karanta shi za ka kama ai maka hoto annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka kana kallo sallallahu alaihi wa alihi sallam سنة وجن سنسية كما أرويتو صحابيس أرويتو سفة أخلاق لا النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أنا في أو نسكن بخليل مسلم ما مسي في زباجا ولا خليلا اليوم من كتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس رائحة القتل أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي خف قدس وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لن أفعله هل فعلت كذا wannan yana diba irin tsayin zuciya a nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai saboda ana sai ka cewa bai taba tabe alharimi da ko dibaji dibaji alharimi ne kauri da alharimi wanda ya ka taushi tafin hannu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna ni kenan annabi yana yana musafaha da kananan yara don anas ko da annabi ya hijira ma mahaifiyarsa ummu sulaimi ummu sulaimi ta ɗauko shi ta ce ba annabi sallallahu alaihi babu abin da zan baka sai dai ka kana lokacin anas da wuce shekara takwas ba don ko da annabi ya rasu anas yana da shekara goma sha takwas sai ce ga shi na yayi maka hidima ya maka hidima shi yasa Allah take na shekara goma ina wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima amma da dai annabi sallallahu alaihi wasallam da taba ce ni ba ce uffin ce da taba ba da dai cikin shekara goma da dai da taba ce ni uffin da ce kuma da dai annabi sallallahu alaihi wasallam taba ni tsawa ba akan wani abu da na aikata ce ana lissa ka aikata kaza ko abin da ya kamata a aikata ba aikata wacce ana lissa ba za ka aikata kaza kun ga sanyin zuciya da tausayi subhanahu masu to wannan a takaice kenan game da eh, ahlak kama in tana hadisin Aisha yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun matarsa da hannu ba kamar duk irin waɗannan abubuwa da irin hadisan da balali mai kawai katuwa ya ya ci kwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka raba dukiya ka bani ta annabi ya ce yana mai nuna shi duk waɗannan ahlak ne duk waɗannan ahlak ne wani ya ce ya tunda ban dukiyar babanka bace ka ba ni wani yana biya annabi sallallahu alaihi wasallam bashi annabi na tafiya hadisi na cikin buhari annabi ba bai san da shi ba annabi ya daura rida wanda adda cin baki haka sai ya ja annabi ya shaƙe annabi har wannan abin yayi ya kwanta bisa ga wuya ne yana ce annabi ya gan shi ma shi da annabi ya jiyo abin da ya ɗauka ya gudu shi Umar na sai kai da mutu sai annabi ce ka dakata ka dakata mai haƙƙi shi na da iko ya magana a kan haƙƙi bayan annabi ya taho ya ya jiyo rai a ɓace ko da ya jiyo mulki ya ta kaga wannan a halaka ne na sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa an ka cewa ah, kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas cikin bukhari ina ba dan fahimta to wadanda duka hadisai ne na marfu'u waqti da kulkiya da khalqiya sai mun sauri mu shiga cikin al-maqruda an nuna lokaci ya kusa Eh, al-maqtu da mala yake wa malika da inhuwal maqtu abin da aka jingina da in shine maqtu to abin da aka arifi maqtu kamar da malamai suka ce huwa ma ujiba ila in aw man ba'dahu min qawlin aw fi'li min qawlin aw fi'li huwa ma ujiba ila in aw man dunahu ko man ba'dahu min qawlin aw fi'li shine abin da aka jingina da in ko wani wanda a bayan tabi'i ma'ana tabi'u tabi'i da kawai ya taƙaita masu da kawai ya taƙaita ta tabi'i ba har da tabi'u tabi'i ina fata an fahimci wannan asba'u tabi'i to wanda an abin da aka jingina da tabi'i ko wanda a bayan tabi'i min ƙauli na zance a fi'ilin ko na aiki ko na aiki to nan nesa ba a ce auta ƙarira ba eh? me ba ta amsa karir ba na malam sunan ka eh malam abdul qadir na saboda ba eh saboda ba ba ai mai wahayi dan ya ga abu yayi shi yana yabe da ilimi ya kai yana yawa da sani ba da kawo kunci ne ba saboda ka kai shi ina fata fahimta shi yasa malamai ba su ambata ta karir ba yana yawa da ilimi ya kai to duk abin da an ka ta ji ya yi ya ce to wannan ana kira ne maktu alqawli abin da an ka ya aikata ana kira ne maktu al fi'li kamar qaulin hasan da basri eh, wajen sallah baya ɗan bid'a ake sallu wa alayhi ake eh, sai sallah baya gare shi amma bid'a san tana tare gare shi to kun ga wannan maktu eh, al ko kuma a ni wani tabi'i ya ka ibada sai yaka sallah dai kamar da masruka yaka yawa ibada yaka yawa tahajjud da makamanta irin haka to wannan duk ana nuni maqtu'al al fil maqtu'al fi'l ina fata an fahimci an fahimci wannan to a takaice kenan saboda dan lokaci ya kawo jiki to abin da dai kasan in yi dan kara bayani a takaice shine inda ka in kana son ka nemi hadith maqtu waɗannan da ka samu su mafi yawa an samu cikin musannaf abubakar bin abi shaiba da musannaf abdurrazak da littattafan ibn abi duniya ibn abi da dama yana yawan kawo a kawali in tabi'in sannan kuma kamar irin tafsir tabari da tafsir abdurrahman ibn abi hatim abraji to nan cike suke da maganganun tabi'ai da kuma ayyukan tabi'ai waɗannan duk abin da ka jingina da tabi'i ko bayan tabi'i kamar irin su imamu shafi'i ko imamu malik an kace kala malik kala shafi'i kala abu hanifa saboda su asba at-tabi'in to saboda haka duk wannan ana kira ne al-maqtur duk ana kira ne al-maqtur ina fata an fahimci an fahimci wannan to sai abu na karshe shine game da hadisin maqtur ba hujja bane hadisin maqtu ba hujja ba don tabi'i ya ce abu ne zama hujja sai idan abin da yace ai daidai da sai Allah da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma da saba ma abinda Allah ya ce ba da abinda manzo Allah ya ce to in wani ya ga dama yana yi aiki da shi amma ba a cewa hujja ne dole kuwa sai ya ji wannan ina fatan sannan eh, abu na karshe akwai jalin masa'in bayan cikin hadisin mako shine ba duk hadisin marfu a ingantacce ba ina ba dan fahimta ba duk don hadisi ya zama marfu ba shi aka ce yakan nufi ya inganta ba dole hadisin marfu ka ɗauki sharuɗa ka gitta masa waɗannan guda biyar in ya cika su suna ce haza hadisin marfu sahih misali ana ba da misali hadisin buhari kun ga marfu ne ingantacce sannan hadisin tirmidhi alkayi man dana nafsa ko shi marfu ne an duk na kira manzo Allah amma da yin sai in ganta ba ina fata an gane saboda haka muna iya cewa wata ka'ida kullu sahihun hadith sahih marfu wa laysa kullu marfu sahih ina fata fahimta kullu sahih huwa marfu wa laysa kullu marfu sahih to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala lokaci ya riga yayi sai batun Okay. to gabanin tambayoyi malam faruku yana son yayi wasu ta'alika masu muhimmanci bisa wannan karatun da mun kai Allah ya saka malam da alkhairi ina san wa da Allah su hakuri ban so in magana ba illa dai kawai saboda yanayi na farko dai abin da nake so in ce cikin karatu kamar da muka jiya mala Allah ya saka mata alkhairi yayi magana akan matsala ta sallah dari kamar zane ko riga tsaya misali ko da cin gila kike to da abin da ke in bayyana ma dalibai shine hadisi ya kan zo ya inganta sahihi ne amma ba ran fahimta shi da kuka ji mala yana tarihin ma ran fanta yana yiwa ka karanta hadisi ga abin da inganta cikin sahih bukhari fa hadisi sahih amma alƙa'ida shine al'ada muhakkama al'ada muhakkama wannan al'ada ƙa'ida ce mutabara wajen malamai shi yasa daga cikin usul na malikiya akwai abin da aka gina mazhaban malikiya akai cewa al'ada ba ka yi tuwa ɗaya da mutane tun da ka karanta hadisi ga ɗabi'a mu yan Najeriya muna da irin wannan ko sai ka ce kawai bari ran nan tabbaka zai sun tabbaka zai fito daga shi kai shek ko abin da ya da fije gaban ka da komai ka zo kai ne liman ba hula ba komai sai abin da Allahu akbar na fata mace ne to akwai bukata a duba sa hadisi ya inganta ga manzon sallam amma ingancin da aka tabbata ma malam bayana ne cewa shikenan ka tashi zuwa duk inda ka samu dole sunna sai ka dabbaka ta to hadisi ba shi malaki ne ko kai kake ne abin da ake cewa wannan min babu da ba an gane ko da za ta kama ai haka din ya halatta to amma ko ina ne za ka so kai shi ne abin